Gare gina gina Ya ba, ai wato ina hango ka sai na san yadda aka kura na bukatar nama. Kai ya Zagi nake so. Daga daga. Daga daga. Yau ne ce na na na ci na kure. To na dau hannu kuma na fahimci zabin da kake a samu na arlit ko na agadas zan ku samu kwarara gangariyoyi gilide guda uku kun sanya duka ka baɗe su ni kan ga wata da ni na san ni zan zan baka labarin maganin basar din ni fa yayi mun billahi lazi maganin basar din ne Allah fasha bayan na ji ka ce a daidai ta sau hmm? karshe kawai gwala da zai sha sai na ci yan san basan daga ne dem har ma za ka yi maza yawwa gangariya eh, masu maiko sosai eh, eh. yawwa ina nan na shirya wani abu ha ai kwa bana za a ji kirkirar bushiya na shirya wani abu bana ya kware kwa baka ni a ah. Allah na shirya wani abu ya ya yawwa harkar na shi an yi ta mun yi wancan mun yi wancan so da mu juyo wannan kuma ajiya wai an yi ake yi je kare ka dawo kare ka dawo kai shi kudi in kai shi

Yan mata sanin mu dai. Kai yan mata ya Yan mata ba dan Allah da ikon karkace na yi miki kaudi ba da sai in ga miki. yanayin kibiyar gudanar da yadda kika taho da mazirarin kwaroron shawo kwana game da gangamin hasken fuskarki tare da yadda kika taho ɗauka na ya ce ko kuma kunama maciji zangar da tsayinsa ganin yadda kika yi ya yasa na ce da gaya miki magana banda karki ce ne miki shige gida sai in ce miki tsab yadda uban gida na karanta min surar da duk duniya in ya gani zai ɗauki dunkuli yi mata sai dai ta ce hanikan mata alherin da man yakin san cewa dungushe baya musu kaɗan to da sai ce bai fahimce ga ba alhamdulillah daidai nan nake so a zo domin in kika faɗa ilimi ne zai aiki a gurin abin da nake nufi shi idan har kika ba da dama gidana yadda siffar da siffa irin taki in na kai manya ba sa ƙaramin alheri sai an miki abin da in kika juyo za ki ce timaya wani irin alheri a'a yo a bari ya huce kuma shi ke kawo da rabon wani ai waka a bakin mu ita tafi daɗi kin fi kowa sanin kamar yadda na gaya miki a baya shi alherin manya ya yi kiwa ba ta waiwaye ake sai dai ki ji kin abin <laughs> ne kan bare kuwa so na ji amma akwai wata hanzari gaskiya ban fita sai mahaifina baya gari a ah, kina nufin wai insha Allah sai tafiya ran lahadi kina nufin ya yi bulaguro gidan rediyo in suna bbc sai ki ji an ce sanne sanne bakaliki ko ki ji an ce miki dan kudama eh, eh, yusuf dan kudama eh, kowa ce sanne to tun da haka ne yanzu ki kwatanta min gidan idan kuma kika fahimci cewa kin je wannan guri kin ga yadda uwa laushi ya zo to tabbata za ki ji sukur sukura dan abu a'a ba dai kofar gidan mu ba dai kofar gidanmu sai dai yanzu dai kawai ka gaya min inda na same dandali dandali lokaci da marice kamar haka lokacin da shi ya keto gefen kwandi na nan sai dai ki ji wuf <laughs> sunan wani gari a can ce kwanan limawa a'a Allahu akbar iyabo